ta fannin gudanar da zaɓe ba mu da kowace alaƙa da hukumar zaɓe mai incin kanta ai dama don ana so a amshe ma gwamnati tsare-tsare da gudanar da zaɓe aka kafa irin wannan hukuma ta musamman mai kula da zaɓe kowa tabbatar da tana incin kanta kuma a ci gaba da cewa ai za a zargi minista na cikin gida da gudanar da zaɓe to ya kamata mu san abin da muke so suna ganin naka ya sha banban eh, mr president kai ne shugaban jam'iyya mai mulki kai ne dan takarar ta kuma ga ka ministan cikin gida in ni ban tsaya minister da interior wani abokina ne zai tsaya minister da interior akwai bambanci ne yau in don aka ɗauke ni ni na hita daga nan na koma minista na tsaron kasa kuma aka kawo mu tari kalla aka mai da shi minister da interior ai ba a canza komai ba haba mana kamata mu yi magana da hankalinmu ko ko in na zama premier minister akwai wani abin da zai sake in ni na tsaya nan bai hana zaɓen na yi shi bisan ka'idodi in ni na bar wannan matsayin aka kawo wani aboki na PNDS tarayya shi ma ana iya mishi zarge sai dai in suna so su ce mu bar gwamnati Uh, a je a sa gwamnati kamar yadda suke so na 'yan ba ruwanmu sa'an na gudanar da zaɓe wannan ko ka san dokan ƙasa gaba ɗaya ta hana haka akwai jaridu da ke kwatanta watakila masu adawa ko waɗanda ke hamayya da takarar ka za su yi amfani da sashe na 47 na kundin tsarin mulkin ƙasa don datse maka hanyar tsayawa a zaben nan na 2021 saboda suna da shakku dangane da matsayinka na cikakken ɗan ƙasa. Baka san ba da ni inda aka haife ni ba inda na rayu a wanda bai sani ba masu wannan zancen mun san su amma ba su iya su fito karara su ce kabilar laraba ba kabila ce ta niger ne ba niger zancen nan na kabilanci an zarce shi shine president isufu ce yake mu zarce kabilanci masu mini wannan zargin bayan allah ka ce musu lokacin da nike gwagwarmaya ni a matsayina na ɗan makaranta a sahun gaba na abokaina lokacin da na shiga sandika ni ne a gaba lokacin da ba su ce mini ni na kabila ce karama lokacin da ni na shiga siyasa na yi jam'iyya a sirce ina gaba ba su yi wannan maganar ba lokacin da ne gwagwarmaya ne kaso ba su yi wannan maganar ba lokacin da aka zaɓe ni depute na shiga ba su yi wannan zancen ba lokacin da na rike minista na ƙasashen waje ba su yi wannan zancen ba to da rike matsayi na minista babban minista na tsaron ƙasar Nijar na cikin gidan Nijar ba su yi wannan maganan ba yanzu za su yi maganan setrotar sun yi latti